fita yin infection infection infection infection har ma wasu ke cewa tsaftar rashin tsaftar ban ɗaki ne ko shine to ya fi ƙarfin rashin tsaftar ban ɗaki infection inflammation and itis su ne ƙwayoyin cututtuka kawai in aka ce kwayar cuta ta ko'ina za ka iya samunta yau an wayi gari iyaye mata in sun tashi yin abinci suna zambaɗa sinadarin abinci a cikin abinci iya wannan zambada sinadarin da suke a cikin abincinsu abin da ya zama oba a cikin abinci wallahi zai iya taba jikin ya mace haifar mata da kwayar cuta da ake kira infection ina yawan magana haka za akan iya samun kwayar cutar infection wajen haɗa cake bread wannan yeast ɗin akwai musamman ilimi mai suna yeast infection yeast infection kwayar cuta ce ta yeast ta kumbura burodi ta kumbura gurasa ta kumbura cincin ta kumbura gangar jikinki haka kawai halittar jikinki ba haka take ba ko duk abin da aka san ya kumbura me zai yi fashewa zai yi Aa. a ƙara samun man da abin da ya kumbura to a cikin abubuwan da za su kumbura akwai enzymes alhamirat a cikin abin da za su kumbura akwai cells a cikin abin da za su kumbura akwai glands a cikin abin da za su kumbura akwai tissues a cikin abin da za su kumbura akwai organs in aka ce enzymes su ne ma'aikatan cikin jikin ɗan adam masu ɗaukar sinadari daga gabas su kai shi yamma masu ɗauka daga yamma su kai shi kudu masu ɗauka daga sama su kai shi ƙasa masu ɗauka daga ƙasa su kai shi masu shiga duk kantar ƙofa da za su iya ratsawa to sai sun shiga akwai enzymes ɗin da kankantar su ya kai kankantar da za a ce ɗigon ruwan sama guda ɗaya ka raba shi biliyan ɗaya kwaya ɗaya daga ciki haka yake zirga-zirga a cikin jikinka don aiwatar da aikin Allah fa tabarakallahu hasanul khaliqi amma ya alamu junudu rabbika ba wanda ya san adadin rundunar ubangiji sai ga inzions in aka ce enzyme ne ma'aikatan cikin jikin dan adam wani irin aiki suke akwai tukwanan jakunkunan ruwaye a cikin jikin dan adam zan yi karatunsu su ne gilans gilans taskoki jakunkunan ruwaye a cikin jiki akwai cells shine ainihin tubalin ginin jikin ɗan adam duk kowa ya fara daga cells an gane cells da Allah kai mun kautin sinadarin ruwa na iyaye mata da iyaye maza a yayin fita a cikin wannan fitar ba zai wuce cokali ɗaya ba ina ɗauke da cell in cikakken mutum ne mai lafiya ina ɗauke da cell a ƙalla miliyan 500 a mu'amalar zaman aure ɗaya kawai ya fita in aka samu inganci miliyan 400 miliyan 300 to a cokali ɗaya ya ɗauki sel miliyan 100 miliyan 100 fa biyar cikin cokali ɗaya to kwatanta mun yadda sel ɗin nan yake to shi ma sel ɗin yana da waɗansu halittu a cikinsa organic cells to irin wannan halittun su ne ainihin tubala na ginin jikin ɗan adam su ma in suka samu yeast infection yana iya fasa shi in ya fasa shi to babu fa zaman lafiya sannan tissues shi ne yana tantani kanana na cikin jikin ɗan adam wanda su ne maginan da suke ƙara wa gaba ƙarfi da lafiya